yammacin juma'a 24 ga watan rajab shekara ta 1443 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2022 haka mu da sake saduwa a wannan aji namu na fasar shekul albani da su a inda muke darsa daga ayyuka da insha Allah a yau za mu karatu Allah ya so daga littafin ulumul Qur'anul Karim wallafan profesa nurji da fikir Allah ubangiji ya gafarta masa wannan shi ne darasi na ɗari da casa'in da uku cikin jirgin darussa waɗanda muke musu lamba za mu tashi daga shafi na tattun tara inda mala yake cewa bayan da ya gama kawo maganganu da suke da alaƙa da wasu mustashirikuna da 'ya'yan su na tarbiyya waɗanda suka rinne su game da ƙoƙarin kawo rikici Kan bambanci tsakanin almakki da mutane da alƙura bayan da shiga kawo da suka faɗa shi ne zai kawo amsa ya ce wadda na farko inna limati makki wal madinil usubiyya aka dal mawdu'iyya qadi'atun li qadiyati balagati tawhariyya wal musallama lada kulli bi ilmanin bi balagati wal bayani arabiyyan aw ghayra arabiyyan shi lalle matsala game da ƙur'ani saukar Makka kafin hijira da Qur'ani saukar Madina bayan hijira matsalar salon da su da kuma matsalar abinda ƙur'ani ya tattauna na masail wannan duka suna zun ka'ida ne na balagar alƙur'ani na ƙwarewar da Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo alƙur'ani wajen tsara zance da kuma salo wanda kowa ya sallama mamaci amma wannan mutumin inda ya san me ake nufi da zance mai hikima sawa'un balarabe ne ko balarabe ba ne dukkanin mutane masana zance da hikimarsa sun sallama a kan cewa lallai alƙur'ani yana kunshe da zance mai hikima da tsari sawa'un na makkan ne ko na madina yace wahiya wannan ka'ida da kowa ya fahimce ta cewa qur'ani ya kula da ita ita ce mura'atu alhal cewa ka zo magana kowace magana ka yi ta inda ya dace yadda ya dace kowane wurin magana akwai irin language da ya dace shi kowane irin audience ko target audience akwai irin salon da ya dace Qur'ani ya kware wajen iya sanya zancen shi ya dace da irin mutanen da ake magana su yace kama zakarna min qabl kuma da muka bata baya lidhalika najidu fi al-makki suwaran tiwalan bal min atwal tiwal dan haka zaka ga a cikin surorin makka sai akwai suraye akwai surori dogaye mislul madni kamar yadda a madani amma akwai suwaran isara akwai da jajjiru وفي الآيات والفقرات القصيرة Akwai surori ɗan madina masu da الزير ainihin kalmomi jirgin jimloli min afisar da kita za ka ce ma wato suna da gadarta sosai kama fi sotul faki ta ga sotul faki da sotul kawfar wahiyar afisar suratun fil ƙura'a sotul kawfar ina tsanakal kawfar ita ce sura mafi gadarta al-ƙura'ani wahiyar madaniyatun ko 'yar madinaci wanda ya ce a surorin maka an yi su ne saboda ba za a iya tattaunawa ba aka yi su a gajejjeru ba za a iya magana da mutanen makka ba da aka zo madina ake surori dogaye saboda akwai yahudawa sun san jiya sun san yau sun san littattafan Allah ce to wannan ba ka'ida ba ce da za a yi aiki da ita domin a surorin makka akwai dogaye da a surorin madina akwai gajerun kaga ashe abin ba ittiraji bane ke kazalika najidu fil madini shiddatan ahyana yace kaman oke san yace wayya madaniya kamar ta hada zalik da zalika al hadith sahih alladhi la yuqawm suratul kawthar inna atayna al kawthar sura ce madaniya ya tabbata a hadisin da wanda zai iya shi shine hadisin kisan sakar da sura aka ainihin sakar da Allah sai kuma inna atayna al kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ya tabbata cewa ta sauka ne a madina Karo ne don ta ba shi kariya a kan ainihin abu da yahuda suke mutu kazalika na jirgin mini shidda ta tafiya wani lokacin kana kanta suran madina za ka ji irin wancan tsananin da ake yi na kafirai kama fi hadhihi al-ayat min matla surati as-saff kamar da kal waɗannan surori wannan ayoyi da ke cikin farko suratul saff farko suratul saff al-madaniyya al-ittifaq sura ce madaniyya ah, al-imam yana cewa madaniyatun ala hajji qawlil jami' yake wato madaniya ce fi qawlil jami' kamar yadda cikin malamai suka faɗa ijma'i ne cewa madaniya ce amma Allah farkon ta yake su wa lillahi ma fi samawati wa ma ya ardi huwa al-aziz al-hakim يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر بقى عند ta Kulu تقولوا ما لا تفعلون هذا ذنسين يا ضير Allah ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma dukkanin da ke sama da ƙasa suna tasbihi ga Allah wa huwa shaki kuma Allah shine mabuwayi da hikima Allah ya ce ya ayyuhal na Amun ya ku mu'minai lima ba ta taqul me yasa kuke faɗin abin da ba ku aikatawa kabura maktan inda Allah an taqulu ma la Allah ya ce zance ya kai abin Allah rai a wurin Allah wannan aiki aiki ne na Allah rai a wurin Allah ku dinga ku dan abin da ya fa in ba aya ta ga da tsanani kamar ana magana da waɗanda ba musulmi ba da kafirai aiki shi yasa akwai Ibrahim al-Nasi yana faɗa yana cewa ni da akrahu al-qasasa fi salati ayat ni ina jin tsoro ana son na yi wa'azi saboda ayoyi guda uku aya ta farko ya bata ita ce wannan cewa lima taquluna ma la tafaluna shi tana mai tsanani in tana ta biye wa'azi da Allah ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an cikin sotu hudu cewa ni da Allah hudu ko ba ina so ne na kaɓa muku akan abin da ke hana ku hana ku yi ne na jikin ku kuma faɗin Allah أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم har ku dinga ce mutane su yi kaza ku yi kirki kaza ku yi kirki kaza ku kuma ku manta da kanku ya ce waɗannan ayoyin guda uku sun yi tana su ce ya cewa ba yi da karfashin yin wa'azi gare shi ya fara gyarawa ta kuma kasu da kansa na muhim kaga aya ashe bata gushe ga har bayan zamanin sahabbai ana ci gaba da tsorata muminai su ku cewa suke ai duk ayoyin madina masu fushi ne babu wani tattaunawa mai tsanani a cikinsu a shi kaga ba a gushe ba ayoyin su da cigaba da tsorata ainihin masu imani bal nasiru fi karni ma balagal ghayata fi shiddati wa tahwi kama fi qawlihi ta'ala fi surati ali imran wa ali imran ita ma jima'i cewa sura ce madaniya A wannan aya da ke cikinta ta zo da zance mai tsanani dan Allah ya ayyuhal ladina amanu Na ta akulun riba a ga'afin mu ba a fa wata Allah la'alakun tufi hannu a taɓun nanar da cikin jikin tafi yi a taɓun nahawar rasu da la'alakun tufi Allah ya ce ya kuma mere kada ku jin jikin riba a ga'afin mu a fa ninkin da wannan mafhum ne na ainihin wato a mafhumul bayan na mafhumar ana so a bayyana yadda suke yin ba wai ba a ninninka ba to babu matsala ba a ninninka din ba akwai matsala domin shi da ajiyar suna cewa za halal ajalu fi daini ce in ma an yi ƙuda in ma an Idan daren da aka sa rana cewa za a biya bashi ne ko dai a biya kuma a rubuta wani za a rubanya in wata ya biyu ko shekara a ƙara rubanyawa haka za a yi ta rubanyawa shi ne mu muza'a ka ci bashin dubu hamsin ka ji rabin miliyan yadda ka ce ana yanzu a cibiyoyin tattalin arziki da ake ce mabankuna duk wasu masu ba da bashi a wannan zamanin da muke rayuwa in ba waɗanda Allah ya tsare in ka ci bashin su ranar biya sai baka biya ba ko baka biya cikakken biya ba sai a ƙara kafin jiki yana nan a rubuce ka da kaka da cewa abu ba ba a ƙara abu kaza ba a ƙara wani hanyar kai ga shi kenan sun mallake dukiyar ka sai su mutadara su kace dukiyar ka dama suna rike da da ake ci mishi talatar suna rike da ainihin wato rahan takardun gida ko takardun filaye ko takardun motoci ko takardun shiyar na banki duk wani abu ne mai daraja shi kenan daga nan kawai sai daga kuma da talauci dama saboda Allah ya hana ne mutane su ci amma ta da gaskiya abinda Allah ya hana amma mutane sun ci jin magana a kanta suna daga cikin wato sabo wanda mutane suke aikatawa ba sa jin a ransu cewa sun yi sabo ne har da cewa kuma kabira ta cikin gaba yana Allah ta kare muhimmu, kaga wannan aya da mumine ake sai Allah kuma ya ce wa taqun nara kai muminai a hirkun kuskuren wuta kuskuren wuta Allah ke ita ta kafirin Allah ya ce wuce da tare da dan kafire ki kuma ku tsoron ta kuma ku bar ku zan tsara a cikin ki kuma magana kai tsani amma Allah ya ce wa atiqullaha wa rasuluhu la'allakum tashkurun in dai kuna son ku tsira to kuma Allah kawai ku wanzu shi ba a san wani ra'ayin a cikin addini كان الإمام أبو حنيفة يقول في هذه الآية الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمة الله عليه an ya a shekara ta ɗari hamsin bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kabiru al-a'immatil arba duka limaman nan guda hudu shi ne kan da su a rayuwa ya riga kowa a rayuwa Abu Hanifa daga nan sai Malik sai Shafi, Shafi'i sai Ahmad haka ake jera su ta tarihi Imam Abu Hanifa shi ne na farko yana faɗa kamar yadda zama ya rubuta a cikin tafsirinsa a cikin mujalladin sa na ɗaya yake cewa هذه الآية واتقوا النار التي أجد للكافرين هي أخوف آية في القرآن تجي آية ما في بنت a القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار domin Allah ya ja kunne ya yi alkawarin zai yi azabar wuta ga muminai al-mu'addalin kafiri kuma da aka sadawa kafiri ya ta ƙoho fi in ba su san Allah wajen wato gujewa jikutan da Allah ya hana aikata kuma a ce mai gadin gidanka ne wanda kai ya kamata ya buɗe maka kuka ne ka shiga kuma ya tsare ka daga ɓarayi shi ne yana maka kaɗe da cewa alaji in kai dare ba zan yi harbin kuma magana ce ne ba su misalin ba zai hau ba amma dai ana son mu gane Allah muminai yana son su ya yi nufin ya mutu rahama in ka ji ya ce Allah zina amanu sai kira su zuwa ga alheri ne amma anan wajen da ya ce yi tsoron wutar da lantarki da lantarki da asalin wutar an yi ta dan kafirai ne amma idan mumine suka yi ta wurin kai suka yi shara Allah Allah yana da damar ya tabbata shi Allah ta sai gurin mutum kazakan yajidu zalika wa kadhalika fi makki lin wal af al baligh aqsab yadda cikin suka duka aka isa mu wani zance mai laushi da abuwa wanda ya kai ƙarshe kama kauli ta'ala fi suratul fusilat abu sura ce wacce ke makiya fi kaulin jami'a kuma da kuka ne ke fara idan ita ce sura ta abin nan ko ta abin nan tana da aya wajen hamsin da uku kaga ta yi tsayi na haku irin tsayin da surorin makka suka saba da shi ba sannan kuma a cikinta daga inda Allah yake faɗin cewa wani ahsan kolan imman da ila Allah wa amila salihan kala inna ni bil muslimin wala tasawil hasanatu wa sayyi'a suka allati hi ahsan hiya alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa hu hazzun azim aya ta 33 zuwa 6 kenan a ga wannan zancen cikin ya kama da irin zancen da ake cikin natsuwa da laushin da ake samu da ayoyin mutum amma kuma ayoyi ne yan baka Allah ya ce mun ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ba ya kai dadin zance fiye da zancen mutumin da ke kira zuwa ga Allah wato shi kai mun manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da'a ila Allah sun ce akwai maf'ul bihi na da'a mahzufa wato da'a ibadallahi ila Allah ko da'a al-bashar ila Allah kika halittu Allah ya kira Annabi sallallahu alaihi ya kira su zuwa ga Allah wa amila salihan ya aikata aiki na nagari kuma qala innani min al-muslimin kuma yace ni musulmi ne wannan babu wanda ya kashi magana mai kyau sai Allah ya ce wala tastawi hasabatu wala sayyi'a har abada aikin kirki da na banza ba irin su kai ba Allah ya ce ki ta yi a ahsan dinga tunkuɗawa abin da yake mai kyau sai ladi bai na kawo bai na kuma adawatun idan kana haka sai kaga an wayi gari wanda tsakaninka da shi akwai adawa annahu waliyun hamid kamar ka ce masoyi ne mabukunci a kusa ma yi illa alladhina sabaru wannan karatu babu masu iya karɓan shi sai masu haƙuri wato tun daga kan ɗan magana mai kyau da aikata aiki na gari da sanin bambanci tsakanin alhassanatu wa sayya da kuma tunkuɗa abu mai kyau da janye mara kyau tunkuɗa alkhairi da janye akasinsa Allah ya ce bayu da kaha illan da zai ci waɗannan ayoyi da waɗannan kunce-kunce ba ba su karɓar su rike sai masu haƙuri bayu da kaha illa zuwa haɗin haɗin wanda yake karɓa ya aiki da shi sai wanda yake da rabo mai girma Allah ka sa cikin su wanda bai da rabo mai kyau wanda bai da hakuri da zaran an ba shi hakuri sai ce ban hakura ba da zaran an gaya mai gaskiya sai ce ban karɓa ba da zaran an ce mushi abu mai kyau da abu mai banza sai mai kyau gaban na banza zai aikata mai kyau wannan ba yi da rabo kenan Allah ya tsere ce na farko cewa wato ba irin yadda su mu mustashirku na suka faɗa ba ana samun dogayen ayoyi a maka ana samun dogayen surori a maka kuma ana samun gajerun ayoyi a maka ana samun gajerun surori a a madina ana samun gajerun surori a madina ana samun gajerun surori a gajerun a madina hanyar na biyu nadda a'a خلو القرآن المكي من الحجج wani ya ce wai ƙur'anin da aka sako kafin hijira a cikin shi abu maganan hujja abu maganan dalili wannan juya maganganu ne da kuma wato juya gaba ta kuma baya da kuma da warwara da kusurin wato kawo matsala a cikin abubuwan da suke na gaskiya al Maki min simati al-mawdu'iyya kama zakarna Qur'ani na Makka yana da tsananin tsayawa akan wato maganar da ake a kai shi ne mawuciya da kirki itina'uhu biddala'il al-ilmiyya al-kauniyya aka ga abudiyarsa wato a cikin maganar da yake yi a cikin topic ɗin da yake tattaunawa yana yawan magana a kan dala'il ilil ilmiyya hujjoji na kimiyya al wanda suka shafi duniya wanda suke tabbatar da ala azamatin lahi ta'ala ko hadaniyati ana yawan kawo abin da yake da Allah ɗaya ne Allah na da girma Allah shine mahalicci wa ala ibda'i hikmatihi wa dalil ilmihi wa qudratihi kuma ana yawan bayani akan abin da nuna hikima Allah da karfin hujjar Allah da karfin ilimin Allah da kudrasa hatta kana cikin dalailul ijaz ilm ai zama akwai wato hujjoji na al ilm wato ana da ƙur'ani ya zama gargasa a cikinsu wanda suka shafi kimiyya allazi kullifat wala tuzalu wala tazalu kutub Allah fi kashfi adai hada da kitab wanda an rubuta littafai a kai ko a bushe ba ana rubuta littafai a kai an gano sirrori da ababen ban mamaki na wannan gajiyarwa a asiraru jilalatihi ala muwafaqati ma يكشفه العلم بعد هذه القرون والحكم الطوال وكما يبدأ أكي قرن باقلو hujjoji da surun da ke cikin alƙur'ani wanda suke nuna idan da alƙur'ani ya faɗi wani abu wanda sai yanzu ne ake gano shi sai yanzu ake ikhtishafin da ake discovering abubuwa da suka shafi kimiyya da fasaha ta tsare-tsare ko ta sararin samaniya ko ta ƙasar ruwa ko ta noma da kiwo ko ta tattalin arziki ko na halittar ɗanɗan da makamantar su a tsirin da ke da kudin a ina ke cin al'ijar jama'a wato wata kadiya ce sananniya a cikin dirasa ta alƙur'ani wato an da ke cima in ilmi shi ne al'ijar gazawa da kowa ya yi da masana da masu fasaha da masu hikima da manyan masu nazarin al'amuran yau da kullum kowa ƙur'ani ya mushi tahaddi ya mushi ƙalubale cewa in kun isa ku yi irin alƙur'ani kuma kowa ya kasa kuma kowa ya laluba ku samu wani wuri wani ɗan rani ko na ɗan loko da zai ce to nan na kama cewa nan ba haka yi kamata yi ba wannan zancen bai dace a ce haka ba wannan zancen ba haka yi kamata ba ce wannan hujja da aka fara ba haka take ba wannan tarihin da ƙur'ani ya kawo mun bincika ba haka bane an kasa gano ruwa an kasa ka baki ɗaya to wannan shi ne ijab shi al malamai suna kasa shi zuwa gida biyar akwai al-ijab al-lughawi wato linguistic intelligibility zubin harshe na alƙur'ani kowace kalma da inda aka saka ta to babu yin da aikatan zaunar kalma. ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما هذا أنا ذا عام كيف تنبى وانا ما أنا تزونا با كيف تنبى ألف عاما إلا خمسين سنة تنبى كيف تنبى أنا فتاك وانسي أورجي أكا قرآن يكيد وانا بيكي لك إنا أكا تشيك آلا كيف تنبى زكرا إنا أكا تشيك سارا كيف تنبى كانا وما إذا ما عليش kuma duka masoya da makiya sun kasa gano ina ne lungu da shiga wato su samu dai su gyara wato akwai yadda misali yanzu ka zo fatar da wata warka a wani taro ka zo ka gama kafe su shi ka kare kundin digirin ka na masa su shi ya ji cikin kokarin ka irin kulakutin ka aka dinga karo matsaloli sai ka ji tare da kanka ga ban alam bani haka za a yi ta zaƙulowa har sai ka ji cewa ya laita jimitu sallah haza wa kuntum mutiyan marziya abin da ba kawai shekara uku hudu biyar kana yi kuma wani ƙwararre sa'ansu yana ce maka sanan ka ba gyara nan nan ba haka yi dace ba kullum kuna zama da shi yana kura Kuma ba su zo su ƙwararrun su bi gudu da kufe da shi aiki na adakin. Kuma sai da kanka in ka aje bayan shekara ɗaya biyu ku kwana biyar ita zuka zuka amma na canza ko kowace ka ce ka gudu da ta da zuka ce amma da ba ka ne ce kuma ya tsaye da mutane suke yanzu ko shi kana sauri ka gudu ya riga ta gani a jibi ko al-muhim ra'ani an gaza ta nan tun daga larabawan can na farko har zuwa waɗannan yahudawa kafiran zamani ne ake ce ma al-ijazul lugawi akwai al-ijaz al-ghaibi labarin al-madi labarin al-hadir labarin al-mustaqbal da Qur'ani ya bayar wanda hayin da ba ya ci gare shi wannan labarin wanda ya faru sun halitta da wanda ya faru aljanna da Adam karin shi da Fir'auna Alƙur'ani ya ba da labarin kisoshin annabawa da al'ummomi da tsaitsaiwan mutane garuruwa da alƙaryu kuma duka an je har yanzu ana archaeological research kuma a tara abinda Qur'anin ya faɗa ma har yanzu ba a karan ba Qur'ani ya ba da labarin abin da ke faruwa lokacin da ake rayuwa kuma ake saka da shi kamar kotun rumi kuli batun ruwan fi adnal ard kaga a lokacin wannan yakin ke faruwa wannan yaki tsakanin rubawa da ainihin kiristu da farisawa haka cewa a maka babu gidan jarida babu wani rediyo ko fm ko wani mai ɗaukar rahoton yaƙi ya san wannan abu manzara sa san kuma fice bangaren ba amma kuma haka ƙarshe ta ba to wala ta ko musulman abinda zai faru ƙarshen duniya abinda zai faru a kiyama tsayuwar lahira kwanciyar kabari shiga aljanna shiga wuta duk wannan qur'ani ya ba da labari kuma babu wanda yake ba da yawan labarin babu ba wani malamin tarihin da yake ba da labarin na baya ya zama abin da ya faɗa gaskiya ne shi ka samu da ya kuskure ko an yi za'ida ko an kara wani na wannan kwatancin ba Allah ya kamala albani munan muna mana da ya mutu shi Allah ya kamala Allah ya mai rahama galibin mu nan muna wasu mu ma da suka kai jana'iza mun ku kwana muna kuka mun muka wuni a wurin amma kana zuwa ka karanta daily trust ko weekly kaza ko ibnin wacece ka da labarin baya da kasashe suka duka suka zauna a wata majalisa sana'a ta labarin kai bule duk goma sha bakwai kai sai da suke kokowa da ɓarayi kai wane ne ko kuma su kai da abin da bara a gaban ka sai ka gashi ba haka ba wallahi wannan ta zama harkar a shi mafi yin labaran da muke karanta ko muke ya bane ki kin yanzu ga abin da zai fara kan idan ka sai wani bai hada labari kuma ya ce ya ce ya ce ya yi filar da wasu ya gaya wasu ga halin da shi yana cikin musamman da aka amma ita da labarin ba ma irin shi bane to haka duk wani mai bada labari a littafi mu haƙƙi ne ko mai kwashe-kwashe akwai abin da ba haka yake akwai abin da an rage akwai abin da an yi za'ida akwai abin da ta yi wani ya sa wani intanet ɗinsa a ciki ko yaya ne da tsarin da shi kuma ƙur'ani babu wannan su balantana ko mutum babu ma wanda yake iya gwadawa sai mun kare shi sai shi ne ne kasu ci wani ba wanda yake gwada ya ce bari kan labarin mustaqbal sannan akwai al'ijazu tashri'i al'idad tashri'i shine al'idad wato abinnan na na dokoki da Qur'ani ya kafa Adam ya gwada duk wata doka a duniya nan aka kafa shi zama lafiya amma da Qur'ani ba shi dokokin game da kasuwanci game da game da aure game da saki game da gado game da ciniki taka girmama iyaye sanin mutuncin na gaba abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amala da Qur'ani ya kawo nashi ya kasar da shi kai kowa kuma ya yarda da wannan shi kuma abu wanda zai iya tabare shi rikiro wata doka irin wannan da perfection abin da zaka fara gani na farko shi bayan an yi sanin fita kuma sai ka kuma kai ya kuma da an kara zama ba an kara duba sai an zo aiwatarwa a wata lakuna ta fito a kula ka ake fama da shi ba a sai ai da kuma ba ta kubarin kaza ba sai dokan ma ta saba da wani kuma wani kuma abin nan aya authority shi za a doka na Najeriya yake cewa wai a wata doka ka'ida cewa da in ta saba wa sai sunan shi babban harbin nan an su shago a harkar cewa to dama kawai wannan dokar kawai ta zama banza ya yi cikin eh zul amboy kafin na akwai turanci shi ke faɗa da na rike shi wannan supremacy of the constitution supremacy of the constitution ba any other law wani majalisar dokoki yanzu na state ko na jiha ko wani wane ya ce yana da wani karfin doka ko da kai principal ne ba wata makaranta ka kuma doka ta constitution da wata da wani amfani Wani ka sa a musulunci in ka kafa dokar kafa ƙwarani ko sun yi da amfani supremacy shine wato haimanatul distort amma da aka shi kai shi distort ɗin cike yake da kurakurai cike yake da lunguna da ramuka amma alƙur'ani ba. ko kun gaza fahimta yanzu ba ya yake ku gana a shi da gaskiya ba yanzu abin da alƙur'ani ya mata yi cewa a ba su kaza a yi musu kaza a yi musu kaza da ta ake ta yaki da shi daga baya kuma sha dawa gane shi ne gaskiya shi na ke cima al'izar da ta shirya ko ba ko wannan da ya ambata al'izar al'amfani scientific wanda ya shafi sararin samaniya wanda ya shafi halittun ɗan adam da tsire-tsire da dabbobi wanda ya shafi wato ƙarƙashin ruwa da ƙarƙashin ƙasa da da abin da shafi kimiyya duk ilimin da ake takama da su a duniya na kimiyya to qur'ani ya yi ishara zuwa ga usul din su mu kiyaye usul din su dan shi ba littafin kimiyya ba ne yana da tattaunawa akan formula ko wani theory amma yayi ishara zuwa ga usul din su kuma ana bincike a kansu sannan na ƙarshe akwai al-ijaz al-bayani wato yadda Qur'ani yana da kowa wajen iya kantar da duk wanda yake da hankali in kana da kalbun ko alka sam'a ko shahid inda kana da zuciya mai tafiyayya mai rai a cikin kantarka sannan kuma ka sa hankali ka saurara wannan sa daga cikin abin nan da ke yana da kyau mu ambace wata matsala anan kafin mu tafi shi da cewa ah, darussa na idanul Qur'an sun samu tasgaro ta mutanen da suka ba su muhimmanci da kuma suke tarihi mu'tazila su ne baraza a harkar ilimin qur'ani tun da kansu aljahi irin su mazam irin su makshari da ke kuma shafin sa waɗannan su ne haka da ana kiran su ne baraza kuma akwai malaman hannu suna da suka yi rubutu rubutu. amma waɗannan su ne abin kallo akwai abu suleiman al-khattabi malam mai ma'alimu sunna da sauransu yana da littafi bayanu da ijazul qur'an sannan akwai ibn qutayba ad-dinawari da ibn al-tafi ijazul qur'an al-karim amma za ka ga waɗancan su su ake kallo a matsayin ba su imam su jayi su albaƙin lani su alƙadi abdul jabbar mai albuni an abuwabi a ijazul qur'an a can ba yake ne a nan kurkusa kuma ya ka samu galibin malamai waɗanda ake su da tsaddar mutane ga mutanensu su ne a a kai kagari kamar ka sha ana kurkusa da ake suka tunduma cikin shi baka da aƙida ne haka a wannan lokacin muhammad ta wanda muhammad abdu za ka yi shi ne kakan yan da'awar ikhwaniya da kuma shi kan zai kutu an kafa shi fi zilalin ƙwa'an da kuma a taswirar fanni da ƙwa'an jirgi ne ƙarami haka akwai akwai shi a nan labarin taswirar fanni da ƙwa'an misali ne mai daɗin karatu idan kai ɗan adam ne kuma bala amma idan ka san aƙida ka san abin da kake zaki kakkan karo da tattalin sannan kuma akwai irin su da bawo irin su musu fasa da karrafi wanda adibi ne kawai malami ne da yake da wato a kasa mai zurfi a harkar aƙida ko sanin addini ba yana da idadul qur'an wal na nabawiyya haka irin su a ajiyar irin akad akad mahmud abbas mahmud abbas ga sunan da yawa waɗanda zaka ga a wajen harkar aƙida da tsayuwa akan manhaji suna da karkata amma kuma Allah ya ba su gogewa akan wannan fannin wataƙila saboda salon da suka ɗauka na gamsar da abokan husumarsu shi ne gajiyar da su da yakon haka shi musulunci zan da ake so a ɗauka shi ne gamsar ba a gajiyar ba a gamsar ka gamsu ka ne kawai a ƙure hujja ka ba kuma gani ka gamsu imanin kai ya sa ka gamsu a wai sai in an ƙure hujja ka ba shi za mu kamala ba ta cikin harkar da musulunci su. kuma tana ginuwa ne a kan tsaye ba a kan zamtowa ba an kure ka kana ya cewa baka yadda ba Tana da yancin kai wannan ɗalibi kuma shi na abin da ke faruwa Allah shi kira to wannan kenan sai ce wa kazalika najidu fi alquran almakki ad-dalail al-qat'iyya al-qati'a aqliyya al-qati'a ala haqiqati at-tauhid wannan cikin alqur'ani na makka aka samu hujjoji a hankali da suke yanka ko hujjoji da suke tabbatar da gaskiyar tsayanta Allah wal kiyama a bayani akan tashin alkiyama ba a tsirru a bayani akan aiko an dabawa da manzanni a zai zalika da wasu waɗanda ba saba ƙadda na ayatu yin su a siyasi fi da la'in alkiyama ya ce mutum ba su ɓaye a baya su siyasi masu magana akan kiyama an rukun lahu ta'ala fi ba'i tauhid fi sotil mu'minuna al-makkiya a cikin sotil mu'minun wadda sura ta yar marka Allah ya tabbatar da tauhidi da واتخذ الله من ولد ما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مما خلق قال على بعضهم على بعض سبحان الله أما يتكون عالم الغيب والشهادة فتعالى أما يشركون kuma su sun ce ne ya yi abu abin da ya ce kawai la abu da mata abu fi addinin ko ba a kawo hujja amma ba hujja ne Allah ya ce matta kaza Allah min bai rikita ba kuma kana ma'ahu min ilahi kuma babu wani Allah tare da shi idan inda akwai haka din da za mu kun ilahin da ba kala da ce halitta biyu ne da kowane mai halitta sai ya dana shi ya tafi da su raba gado wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da an dinga samun kowa a cikin su da sun kama a saman daya inda aka san mutane masu guda biyu da suke da sarauta kowa na hangen Empire faya ɗin ɗaya wanda suke da badata suna goguriwa a wata harka ta kasuwanci kowa yana so a ce ya fi ɗayan cin riba haka a harkar siyasa haka a harkar komai haka zama har da ƙur'ani kuke kana da wani abokin munafasa ko a aji wani na so ya na ɗaya wani ma na so ya na ɗaya shi ne da ala ba'adu kowa na so ya kuma yana saman ɗayan shi to Allah bai da wannan abokin hamayya alimul ghaibi subhanallahi ta'ala Allah ya tsarkaka wanda suke siffantawa alimul ghaib masanan abin da akwai ne shi shahada da abin da yake a fili ta'ala amma yushriku lalle Allah ya saka da abin da suke shirka hadisin na uku sai yace inna hadha za'ima qad hakama ala nafsihi bi zalil aw tajahul wa tajanni al muhlik wannan mutumin da aka bada labarin babu shakka yayi wa kai shi da tsabaragen jahilci wanda ya lillibe shi ko kuma wato a tajazu shi ne kana ji kana gani ka san abu cewa idan ka tuka ka ce ba haka yake a tajazu da kuma ta'addini al-muhlik wanda yake karshen halaka fa innal ayata allati awradaha ala annaha min al-madin domin ayat da ya kawo yace wai madaniya ce kuma ta dace da irin zubin kaza kaza kaza ba shine kudin Allah law kana fihi ma alihatun alihatun illa la fakata da a ce akwai wanda Allah aliyatu illallah wanda ba Allah ba la fasata da lalace duka samai da kafarin inda ma yi da alqur'an almaki da ya kawo ta a matsayin kusancan yadda a Madina ake tattaunawa kutuna ke kawo a wajen kusan baya matsayin misalin da ya kawo ko ce to wannan abin da ya kawo ya nuna cewa tsabar jahilci yake a kai yace a makka sai a ce musu kuyawal kafiru a madina kuma sai a ce musu na fi fihi ma alihatu illa Allah da fasada ta wannan ayar da ya kawo cikin wato ainihin a hujjar tsakarar kisatul anbiya ko cikin wannan ayar ɗar makaci a ayar majina ba ce shi kuma ya kawo ta yace ai ga irin ayoyin majina Al'alai ta kuma ta tabbatar da abin da ya kore ga ayoyin maka. shi ne tattaunawa game da tsayantar Allah da ainihin tahariyarsa yace wahiyal ayatu الثانية بعد العشرين من سورة الأنبياء وأن آية تتشي آية عشرين من سورة الأنبياء وهي مكية كلها سورة الأنبياء هو مكية هذه الآية مكية بالإجماع ذاك وأن آية آية إرمكة إجماع المعلمين وهكذا كان دعب القائل فكرنا وأن شيء سرنا أن يتخذ الإفكة وتحريف الحقائق dari'atan yusnidu ilaiha baqilahu wa juhudu duk wani mai barna ya ƙarya kiran ƙarya da canza gaskiya dan ya ɗauke shi a matsayin kani ko kofa da zai biya kai zuwa ga tattalin da ƙaryarsa da dusun gaskiya bawon kana sahibu jahiliyyar kadima sai wannan ƙarya mutumin da ne can ko asariyar hadisan ko mutumin da su na can zamanin jahiliya aka kai سنسل سواب التالي أخطوة الشيكريان إنه يؤلمه بشر سكشي بل هو ساهر سكشي مجدود سكشي كذا سكشي كذا سكشي كذا سنكم سنسل سواب التالي حق سمالين بشي ويود الله أن يحق الحق ويبتل, الب... ويبتل الباطل ولو كره الجاهل حق الله يكي يتبعنا بشيا يكما ورد الكريا قدا ما سنسل سنسل سنسل سنسل سنسل ولك المكي والمدني في الفصل الثاني تفسير أصوله ومصادره هذا الفصل يجي مجانا أكن أسرع القرآن wato bayani da sharhin ma'anoninsa menene usul ka'idojin da ake ina ne kuma masadin ina ake ɗauko wato a fasirar alƙur'ani subhanallah wannan malami a wannan fasar jama'a a sannan kuma ya zama da babu kusurin da ya fi wannan fa'ida da kuma yadda za ka ji cewa lalle ya kamata mutane su fita da su ina za ka ware shi kuma ya isa a cikin littafi ne mai zama kashi mutum da kuma shafin na saba'in da wajen har zuwa shafi na ɗari goma sha biyar duk mutane a kan tafsiri kawai. Mutum yau mutane da suke zuwa su yi tafsiri, musamman ga azumi na ya kusanto ba nan garin hadda mata ba ta rasa miji ta za ta yi kwaito kuma ta su a yi tafi islamiyya ta samu wasu ta su zama ta baki don su ta ba frustration ɗin da ke samun su kawai sannan akwai wasu mata dama waɗanda sai rasa abin da za su yi da kuɗin su su ta tawashin kuma su kuma zalgin nan su su biya kudi a saka da ido ita kawai ji ya tsarna kawai balantana kuma yanzu zamanin nan za a sai kyamara a sai baya a sai wane ne da wane ne da kuma ake jack robinson ya hau duniya Allah ya kamata mutane su tsoron Allah kuma matan da mazan ma wallahi tasirin Qur'ani ba karama aiki ba ya kamata a barwa malamai ne da suka amsa sunan su malamai babu inda aka ce wai kowane masallaci in azumi yayi duk bayan la'asar su masu jin tafsir shikenan a zuga wani dan makiyar da babu haka da ke musulmanci shi kuma kawai kuma an ce ya iya a wannan lungu an kusa su gure karba ke ta yin makiyarar da ya ga dama yanzu tun da akwai fasara hausa in yi kan ce ya ji kwana yana wani ya je ya saurari kasai duk wannan bare mai da kamar malami ka koya kawai ka koya ka ba kawai to yi kake kuma karna ce a shi'anci wannan fasalin babu shakka zai koya mana abubuwa da yawa ina ma a ce mun samu mun yi shi tun ba yanzu ba bari haka ma wani layin hamdu yake babu bahu hamun madani wannan bahas wannan tattaunawa muhimmiya ce ko mai daraja inna domin shi wannan bakin ya tallu na buhuth ulum alquran manzilat alghayati ila alwasila a cikin dukkanin sauran fannonin da ake ta magana a kansu wannan shi shine alghaya sauran kuma duka wasa'il wato wannan shi shine end sauran duka means wannan shi shine baitul qasid ne kake nema kuma yanzu kana kasuwanci ne da kake ma riba ko to riba ita ce baitul mali sun saura abin da kake da su ne da tafiye-tafiye da tsara abin da bota da waye dubban nan wasai idan eh, ana neman gaya to shine riba da abin da ake tattaunawa game da alkur'ani wannan ne karshe a ilmance shine fahimtar ne Allah yake cewa da kuma iya isa da saƙon zuwa ga sauran bayan Allah yace wal hadafu min al muqaddimat kuma kace matsayin al hadaf goal min al muqaddimat in ka kwatanta shi da sauran abubuwan da ake na gabatar da ita wannan manufar an samma a sati da a ibn ya ce wani daga cikin manyan malaman mu ya sa wa kitabahu fi ulumul qur'an ya sa wa littafin shi na ulumul qur'an suna al madkhal ila dirasatil qur'an yace introduction to the study of the qur'an shimfiɗa duk bayanin da ake shimfiɗa ne me ya dirasa alƙur'anin shine tafsirin wannan shine kai na kasa shine Sheikh Muhammad Muhammad Abu Shuba rahmatullahi alayhi yake ko asaba bi tasmiyatihi fassal al-qadiyya wa mubabaha ya shiga ya dace da asalin maraba inda ake raba gaddama kuma cikin asalin rama in za a samu matsala a kafuratul kitabatu fi usul at-tafsir min hal mu'allafatu mu'allafatu mufrada na koyi minha malamai da suka sa a gwiwa ba sun kai rubuce-rubuce a kabu da shafi ka'idoji da yadda ake tafsiri cikinsu ya ce za mu ambaci muƙaddimatun fi usulun tafsir ibn taymiya lissafin muƙaddima na usulun tafsir wani ɗan ƙaramin littafi yi samun shi a cikin musulun tasawa kuma malam gani ya koya mana shi a mutuwa tun ba a yi rubutun ɗin karatu a san wasu suna na aka yi karatu ake karatun kullum da sabi muqaddimatun fi usul tafsir ka'idoji ne ibn taymiya ya kawo masu muhimmanci da kamata ka fahimta kafin ka je ga tafsir al-qur'ani wa kitabu tafsir wal mufassir akwai kafin wani bahisi shine Muhammad Hussein Al-Badi misali yana nan mujalladi ne ana buga shi mujalladi su biyu ne manna tafsir wal mufassir shi yayi tsantsar ne ga waɗannan muhimman tafsiri wanda su yi ga maka amfanin shi malahu ma alai ne za ka nema a cikinsa ne kamata ka tabbata game da shi ba ya yi shi a irin bugu aka mai tsaye da ya musu dingwanin bayan yi magana kan shi kanshi a tafsir ita kuma kuma da malai ta tabiru da shari'a da kuma zuciya wa danta tafsir wani tafsir muhimmi ne kwarai da gaske musamman ga wanda yake so ya kware da ilimi ta wannan bangaren ko yake so ya bincike a kai على تاريخ التفسير التفسير في اللغة مأخوذ من الأصل الكوش هذا اللفظ فاء سين راء سيكي فاء فتها أي مسين الأولي فصل وهو الإبانة والكشف شيني كنت أبو فيلي بدأ شعبيتي قال في لسان العرب كل منظور هنا فعيسي عندي كاو تركشن انتري نا فاء سين راء يكي الفصل albaya shi dalla-dalla da A kasar shai'a ya firhu bi kasar sin ba ya surhu bi gwamni kasar ana iya cewa ya firu ana iya cewa ya suru fasaran a bana ya yi bayani kuma kala ya ce alfasu kashfin bukba shi ne kan yayi abin da aka koyi tafsir kashfil murad al labdi al mushkil tafsiri shine ka fito da abin da yake koyi ko da ba gane ba wa wani ilimi ne يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم wanda amfanin su shine fahimtar kitabun da Allah ya saukar da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayani ma'ani da bayanin abin da Qur'ani ke kai wa ikhraji ahkamihi wa hikami da fito da hukunce hukunce da hikimomin da ke cikin Qur'ani يستعمل ويستعمل العلماء أيضا عبارة التأويل ونعرفه فيما har ila malamai sukan ce at-ta'wi yakan a tafsir kamar da ibnu jarir ya kira sunan jami'ul bayan an ta'wili ayatul qur'an a ne da yake jiki an tafsiri ba daga ta kuma ana yin cewa ta'awilu qawlihi kaza huwa kaza ko a ce ta'awiluhu tanzilu ai tafsiruhu wadih wannan aya ko wannan jumla tafsirin ta amfani nake ta'awiluhu wadih to ana amfani da wannan lafazin yace at-ta'wil fil lugha ma'khudun min al-qawli huwa ar-ruju' shine dawowa qala fil qamus ala ilayhi al'amru qawlan wa ma'alan rajaa wa an hurtadda ya dawo garshe yake ce ma al-awwal kama ta'wil istilahan yasaru li ta'rif at-ta'wil بالنسبه li al-Qur'an da ta'rif lafazin ta'wil na da tsarori hadda wanda suke tsarori ne marasa kyau wato ma'ana ce mummuna shine ta'wil dan zai amfani shi da muke fara tsammani murde abu a mai da bakin shi fari ko a mai da gaskiyarsa ba gaskiya ba wato ka kai matuƙa wajen juya akalar dalili zuwa ga goyon bayan ra'ayi ya ce suna shi ta'awil to sannan ta'awil yana zuwa da malam fasara kamar da Allah ya kira ta khairun wa ahsan ta'awila ai ahsan tafsira yana zuwa da ma'anar sharh yana ba da ma'anar wato al'idda mai da ma'anar kalma zuwa ga abin da ake ganin ya kamata ɗauka ya danganta ga wani irin salo wace irin manufa mutum yake yin tafsiri yake yin tawili ya ce da haka bari mu ɗauki wata ma'ana a nan wacce za ta dace da abin da muke yi a nan shi ne ya ce a tawil bayanu ma yurji'u ilayhi ma'anar qur'an bi muqtadal qawaidi wan nazar al-daqiq ne bayanin abin da ma'ana aya ta alƙur'ani ka iya koma zuwa gare shi kayan amfani da ka'idoji da kuma zurfafa bincike a fadar kalli kawai zahirin zance ala annahu qad yutlaqu ta'wi wa yurad bihi ma ya yashmu at-tafsir kuma yake akan fadar kalli ta'wili da ma'ana na tafsiri amma huwa tafsir Muhammad al-Imam Muhammad ibn Jarir tabari fi tafsirihi فإنه يصدر الآية قبل الكلام عليها بقوله القول في تأويل قوله تعالى إما درين يكاو آية دي فارس سنتيجي القول في تأويل معنى القول في تفسير هذه الآية شكا يوانا يكي ويذكر ما هو من التفسير وما هو من التأويل sai ambata abinda tafsiri لي kuma abinda ya kuma ambata abinda ta'awili malai yace ma ta tafsiri martabobi matsayin da ake ki don yin tafsiri ko hukunci ko na matsayi qad warada fi zalika bayanun an aqdam imamin fi tafsir huwa ra'is al-mufassirin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nuriduhu bi nafsihi an ibn Abbas bayani akan maratib tafsir kuma ah, ah, ah, yace ya zo daga malamin tafsiri mutum da yawa wanda shi raka cewa malamin tafsiri na ɗaya a cikin al'ummar ayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ibn Abbas Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa ga abin da yake cewa tafsiru arba'atu awjuh tafsiri na da fuska hudu wajun ya'rifu al-arabu min kalami akwai abin da da zaran an fada larabawa sun san wannan kalmar a cikin harshen tafsirun la yuqdaru ahadun bi jahalati an kusar abin da kuma babu wanda za a bashi kudi ya ce da tuni duk wanda da yara an karanta alhamdulillahi rabbil alamin shi bai san fasara alhamdu ko allahi ko rabbi ko al'alami al'alamin ba ba su da kudi in dai musulmi ne kuma ya san wannan yare na larabci da tafsirun alamul ulama akwai kuma tafsirin da sai malamai ne suka sani akwai ayar da kai da kanka idan an karanta za ka ce kai wannan ayar ban sani da sami mai take ji kuma ta kasa da bai ka ba za ka yi mata wata karya ba tafsiri sai ka tambayo akwai ayoyi da dama waɗanda ba a gane tafsirin su sai in malamai ne suka fito a su wa tafsirun la ya alamu illa Allah ko kuma wanda ya gagari malaman masu ba su san abin da Allah yake ci shine ni ayatun bayyinat inna ummul kitab wa shafi mutashabihat akwai abu da an karanta kowa sai dai ya sallama kawai ba a san sai a ce Allahu a'lam bi muradihi bi zalika akwai mutane da aka ambata da sunaye abubuwa waɗanda kowa bai sani ba sai Allah waɗanda kuma Allah ya ke alce sanin wa ma ya alamu ta'awila ku illa Allah ar-rasul kun ina ba zai kici ana min ar-rasul ko ni ina daga cikin kafa da ta zauna amma da kace ma ya alamu illa kiyya sai kuna salatul ayyukan kaza kaza kaza in kalkuna sab'atun wa saminuhum rabbi a'lamu bi iddati ma ya'lamu ma ya'lamu illa qalil yace ana mina bi qalil saboda shi malami yanzu kuma yana daga cikin tafsirun ta'lamuhu ulama kalil don kuma malami da ma kalil a cikin mutane akwai kuma abin kowa da an karanta ya ma kowa ka bane idan na karantawa kana ji kana gane mai aiki abun tafsirin ne ko a ina ne kana karanta a cikin alƙur'anin ka ko kana karanta a cikin bada kana gane me ake nufi shi kuma cikin sura ne kana gane me ake nufi wasu sai an yi bincike sai an yi tambaya sai an zai ga malamai shi ka gane abin da za ka gane ka yanzu abin da ka yanzu akwai abin da sai dai a bamu Allah kawai babu wanda ya sani to wannan shi ne matakan tafsiri guda uku in ka fito alƙur'ani ka san wannan akwai abin da in ka zo kowa ya san shi ka buƙatar wani duk wanda ce a kan shi akwai abin da ba ka bukatar masu ga magana kashi, shi babu wanda ya jayi shi in karanta za ka yi ka tsallake kawai ko kuma tasirin da in kai malami ne kafin masu sauraron ka kuma ba malamai ba ne ba su yi ba a cikin su akwai malamai akwai da ba malamai ba in ka tsaya kai kanka bai yana abin da aka bayyana ke zama su kai da su yi musharaka yanzu a sanin wannan ilimin a samu ladan sanar da su akwai abin kuma an karanta sai a ce to Allahu a'lamu bi muradihi bi sadiqi na irin ah, hawakin suwar da ka'ad da makamancin su suna nan shi da yawa duk zai ta kawo su shi kaɗan su ƙara buga mana misali ɗan ta biye magana a kansa sai bayan ɗaya ya ce wa huwa tasirin sahihun da wannan wannan takasimin wannan rabawa rabawa ce ingantacciya kuma ta kai mutuka wajen rarrabe. amma tafsirul ladhi ta'rifu al-arabu bi lughatiha bi lughatiha huwa ma ترجع إلى اللسان العربي من اللغة والإعراب والعلوم العربية abin da yake nufi wanda larabawa ta sarki shi shine abin da ka ka tabbatar shi shi kuma kawai ka saurari maganin larabawa da kuma ka'idojin larabci da sauransu Kana so ka san me yasa nan ya zama marfu'i a wata aya ba ka saba ce shi ba in ha zani ya me yasa bai ce in ba kana so ka sanya aka ya zama masu marfu ya zama masu ne wannan suka kuma kai harshen larabci ka bincika ya suke fara ka tambayi larabawa ka ji daga bakin su zuwa kokin su da ainihin bincikan su suka ga wannan abu ne ai a fili kowa ya fahimci shi amma tafsir allazi la yu'zaru ahadun bi jahalati shine wato abinda kuma ba a baiwa wani kuri in ne bai ce ko kuma يظهر للقرآن معرفة معناه من القرآن ظهورا لا خفاء فيه shine abin da idan an karanta babu wani abu koyi da zaka iya ciki warewa ke ne zaiku asarikatu ko aidiyu ba da za an dima kasa ba da kalan min Allah yanzu ba na da Allah kuma kalmar ta zuwa a nan kana da larabci to wannan shine ba za a baka uzuri ba ka sani ba na yi zama maka wuri fa nan ya zama maka aibu ya zama maka abin Allah wajen rai amma tafsirin da zai ya alamu sama wani malamai ne kaɗai suka san yake fukuwa ma yurja'u ila ijtihadi shi ne abin da kumawa komawa zuwa ga kokarin malamai da na zari a cikin tunanin fiskin ba da fa'ikihi min maani al-khafiyya dinga zaƙulo ma'anoni oyayyu au aujihil balagat al-mu'jiba ko salon zance mai fasaha mai gajiyarwa ko al-ahkam al-fiqhiyya ko kun suka su fito abin zalika ko abin da ke suka taka da ya sai kisasi da alimi dan bai ya danganta irin malam yanzu lokacin da shi ne ya kawo ayyuki fiha kaza kaza masai wani sun wani ashirin ta lissafo su waɗanda kai lantarki kuma shi abin da damu da shi ke makshari shi kuma yake kula da kulan fasaha da fahimta ta akhir da kiradi haka da ke ibn kasir shi kuma shi kokarin ya nuna masu ayoyin nan ga irin masu fassara junansu ga hadisan da ke fassara su ga fassarar malamai cikin gabata kowane malami gurgudan kwarewarsa da mailin kuma kalla ko da tasiri da ake yi na lokacin azumi ne kan ga haka ne kowane malamin ya zo kan aya to abin da ya sani game da alkur'ani abin da ya karkata zuwa gare shi na karatu wanda shi ne da wasa ya kare muku lokaci akan shari'a in ta muku bayani akan karshen huruf da zaɓen tsakanin gwarshi da tsalun da wani ne wani ya kare mutan shi akan tarihi wani akan asbabun nutsu, wani kuma ya zaɓo zubda kanar aya sannan kuma ya gaya muku wasu da suke kusurkusu kowa dai yana kallon ya ya kamata ya yi da waɗanda irin mutane yake magana amma dai dogararsa shi ne hadasinsa wato irin tunaninsa da irin jikin Allah su haka wannan shi ne abin da sai an kuma ga malamai kowa ya ta iskin baɗin sagwarbu wani kismin rabe kashi na kudu wanda shi ne na ƙarshe ko ma ya ta'allaku da haƙaƙil mughayyiba ruhi wal mala'ika wanda shafi abin da Allah ya koyi ba a kamar ruhi يسألونك عن الروح قل هو من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا والصافات صفا الزاجرات الإسلام على إنسان تفعل أنسو لا تنئيه تبلغ والعاديات ضبحا فالموريات ضبحا فالمغيرات صبحا أنا تفعل أنسو wannan abin da Allah ya faɗa ya ce suna nan yi ajiyati ma'ana wasu lasa wa ruba yajidu fil khalqi ma yasha ya kitabu da kai amana da shi yace akwai wasu a lahira akwai wasu suna kaza akwai wasu masu zuwa duk wannan za ka yi iman da shi yadda aka ambata sai saka ce za ka yi bayani dalla dalla in ka aka musu fa hadhihi tufawwadu ilmuha ala haqiqatiha ila Allah ta'ala wannan za a mai da mun shi zuwa ga Allah bihi subhanahu wataala a da yadda Allah ya nufata a da yadda ya ambata ba tare da kuke a cikin ilimin Allah wannan ya fara mukaddima ce jama'a a cikin tafsiri din kuma zai buɗe mana wato bankin babban bargo a zai a kan tafsiri wannan magana tana da yawa kuma ta da tsayi da ah, a ce muna da lokaci a ce da cikin mu ɗalibai ne kawai iyaka da ce da kamata ya yi mu zauna zama ɗaya mu karanta shi kawai ma'ana in wuni zami kwana zami da cikin karanta shi don in ka yana da nufin an gaice ka garin can kebbi ko yola ko ko ko ko ko kuma ra'ayi a cikin tafsiri ne to kuma da ra'ayi kuma daga sai ka san tantance ka baka tantance ba kamar musu ba kuma da san su da fadi da suka yi kuma kan da kuma da fadi da yin kuma sun ko rabin miliyan da yawa mago to wallahi mai musu da kudin su ka tsira da imanin ka tafsirin nan da mutane suke mushi shiga hanci da kudin da ba, akwai matsala kai in ka san me alƙur'ani hankalinka ne kai da dalai amma mutane ba ruwansu haka za su zauna suna ta gajeri suna ta gajeri suna kabbara suna kawo sadaka da abin da baki in ta ya kare kuma a ɗin shi da shi da matan shi da yayan shi duka kan neman yana tabbofi da shaddoji shi kenan ya kada rawar an ba shi ladan shi kuma kenan ba da rawar Allah shi kyauta. An saurara na insha Allah wa sallallahu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. سبحانك اللهم وبحمدك لا والسلام عليكم الله